yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan ba wa sahabbansa wasu labarurruka na gaibi wanda suka shafi ranar alkiyama alkur'ani cike yake da bayanin lana alkiyama da abubuwan da za su faru a cikinta hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin wanda Allah subhanahu ta'ala ya ɗora wa nauyin bayanin alkur'ani yana bayanin wasu abubuwa al'amura da su za su faru a ranar gobe ƙiyama. hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari da muslim da waninsa hadisin ibn shihab az-zuhri shi kuma daga aqa ibn yazid al laifi daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wasu mutane sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa za mu ga ubangijinmu ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da su shin za ku yi kokawa za ku ainihin tulmutsetse da da juna wajen kallon wata daren goma sha hudu suka ce ya rasulallah ko kusa ma'ana babu abin da zai sa sai mun yi turereniya wajen mu hango wata daren goma sha hudu saboda bayyanarsa da fitowar fitowarsa fili ya ce to haka nan za ku yi turereniya ku cutar da kanku wajen ganin rana da ta fito ba tare da wani girgije ya kare ta ba suka ce ko kusa ya rasulallah ba za mu yi wannan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to haka za ku ga ubangijin ku ranar gobe kiyama hakanan muminai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala rana gobe kiyama sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da ƙarin bayani yake ce musu Allah subhanahu wa ta'ala zai tara halittunsa gaba ɗaya zai tara mutane duka sai a shela a cewa mutane kowa ya bi abin da yake bauta a duniya kowa ya bi bayan abin da yake bautawa a duniya masu bautar rana sai su bi rana masu bautar wata su bi bautar wata masu bautar shaidanu da gumaka da dukkan wani abu da aka bauta ba Allah ba sai su bi wannan abu sai ya zanto babu waɗanda za su yi saura sai muminai sai wannan al'umma da munafukan cikinta wato da muminai da munafukai na wannan al'umma su za su yi saura wato yadda munafukai suka rika ɓoye kansu a cikin muminai a nan duniya to haka nan a lahira ma za su yi ƙoƙarin ɓoye kansu a cikin muminai saboda haka sai ya zanto su suka yi saura sai Allah subhanahu ta'ala ya zo musu a surar da ba a ita suka san shi ba wato ya zo musu da sifar da ba ita ce sifofinsa da suka sani ba sai ya ce da su ni ne ubangijinku sai su ce tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsare mu ba kai ne ubangijinmu ba mu muna nan har sai ubangijinmu ya zo shi za mu bi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake zuwa musu a sifar da suka san ubangiji da ita ya ce ni ne ubangijinku sai su bi shi ce na'am kai ne ubangijinmu sai su bi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da gaya wa sahabbansa cewa to a wannan lokaci kuma za a shimfiɗa siraɗi a kan jahannama wato gadar da kowa zai ya bi ta kanta da mumini da wanda ba mumini ba tumin kirki da na banza kowa sai ya kitar wannan wannan gada kafin ya shiga wato makomarsa ta ƙarshe to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wuta kuma akwai wasu ƙugiyoyi wasu ƙugiyoyi mislu shauki sa'dan ya ce kamar ƙaya ce ta wani itaciya da suka sani ana ce masa sa'dan wata itaciya ce take da kaya zaro-zaro ya ce to kamar wannan haka wannan ƙugiyoyi suke ya ce kun san ƙayar sa'adan suka ce ya rasulallahi mun santa ya ce to yadda kuka ganta haka wannan ƙugiya take sai dai ita wannan girmanta babu wanda ya sani sai Allah wannan ƙugiyoyin ba wanda ya san girman abin da yake jikinsu sai Allah to a wannan lokaci za su rika waftar mutane inji annabi sallallahu alaihi wasallam taqtifu an-nas bi a'malihim za su rika wa mutane sura gwargwadon ayyukan mutane a ciki akwai wanda zai halaka a ciki akwai wanda zai haye da kyar a ciki waɗanda za su haye kamar kitsawar idanu akwai waɗanda za su haye <clears throat> a wannan lokacin akwai wanda za su haye kamar ainihin tafiyar iska ko sai za kamar tafiyar walƙiya wasu kamar tafiyar iska wasu kamar tafiyar tsuntsaye wasu da jan ciki wasu kuma ainihin abin ya yi kace-kace da su kafin su samu su kuɓuta wasu kuma ma su faɗa a cikin wuta shi ne faɗar Allah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya ce kowa sai ya bi ta kan wannan siradi wannan wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta babu makawa sannan Allah ce mu kubutar da waɗanda suka yi taƙawa a zalimai kuma mu basu a gurfana a cikinta to a wannan lokacin babu wanda zai yi magana lokacin da ake ƙetare wannan siraɗi sai annabawa kaɗai su ne suke ta addu'a sun kuma abin da suke faɗa kawai Allahumma sallim sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar amma babu wani mahaluki banda su da yake iya magana a lokacin bayan an ƙetare Allah ya kubutar da na kubutarwa sannan ya yi hukunci tsakanin bayansa ‘yan wuta su tafi wuta ‘yan aljanna su tafi aljanna Allah ka samu cikin ‘yan aljanna ka tsare mu daga wuta to bayan an yi wannan hukuncin sai Allah subhanahu wata'ala kuma da rahamarsa ya yi nufin fitar da wasu daga cikin 'yan wuta ya kai su aljanna bayan Allah ya yi musu horo a kan abubuwan da suka yi na laifuffuka sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku ya ce a fito da dukkan wani da yake cikin wutar jahannama wanda bai yi wa Allah shirka da komai ba wanda ya rayu ba tare da yana shirka da Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai umarci mala'ikunsa su fito da dukkan wani wanda yake faɗan la ilaha illallah ba tare da yana haɗa Allah da komai ba za a fito da waɗannan 'yan wuta bayan sun ƙone ƙurmus ƙadim ta hashu sun ƙone ƙurmus sai guraben sujjada kawai suka yi saura a jikinsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wuta za ta cinye ko'ina na ɗan adam banda guraben sujjada ɗan adam yana yin sujjada kan goshinsa da hancinsa da tafin hannayensa guda biyu da gwiwoyinsa biyu da kuma ainihin kafafuwansa waɗannan su kaɗai ne za su yi saura inda wuta ba za ta ci ba annabi ya ce domin Allah ya haramta ma wuta ta ci guraben da ake tsugunawa ana masa sujjada da su to bayan an fito da su sun kone kurmus sai ainihin zuba musu ruwan rayuwa akwai ma'ul hayati wani ruwa da Allah ya tanada duk abin da aka zuba to zai dawo ya rayu kamar bai taɓa samun komai ba sauraka sai a kwarara musu wannan ruwa sai su take tsurowa su dawo sababbi fil ce kamar yadda ainihin ciyayi suke fitowa abu gudanar ruwa idan da gudurwa yake gudu to za ga cewa tsirurruka suna fitowa ba tare da an shuka su ba kuma su fito su yi kyau su yi koraye su yi kyau sosai to haka waɗannan mutane za su dawo cikin wata sabuwar halitta mai ban sha'awa mai ban ƙaye sun yi kyau matuƙa to a lokacin Allah zai gama hukunci sai ya zanto sai mutum ɗaya ya rage kuma shi ne ƙarshen shiga aljanna cikin 'yan aljanna shi ne mutum na ƙarshe da zai samu rahamar ubangiji a wannan rana sai ya zanto ya yi saura fuskarsa tana kallon inda wutar jahannama take saboda haka sai ya yi addu'a ya ce ya ubangiji wannan wutar jahannama da nake fuskanta zafinta ya halaka ni wato abin na tsinta ruruwarta tana ƙona ne ya ubangiji ka kawar da fuskata daga wannan wutar jahannama sai Allah subhanahu wata'ala ya ce masa bayan ya yayi tanacin addu'a sai Allah ya ce da shi ba ka tsammanin idan na maka wannan abin da ka roƙa ka sake dawowa ka roƙe ni wani abu na biyu sai ya rantsuwa da Allah cewa wallahi in har aka yi masa wannan alfarma ba zai sake neman wata alfarma ta biyu ba ya yi wa Allah alkawarurruka da ainihin rantsar rantsa cewa ba zai ƙara sa wani abu bayan wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya kawar masa da fuskarsa daga wutar jahannama sai ya fuskanto gidan aljanna idan ya ga gidan aljanna sai ya yi shiru iya lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya so ya yi shiru sannan sai ya ce ya ubangiji ka matsar da ni zuwa ga ƙofar aljanna sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya kai ɗan adam ba kai kai ka cewa ba za ka sake tambaya ta wata alfarma ba bayan wacce na yi maka ya aka yi yanzu ka karya alkawarinka wailaka ya ibn adam ma Darak? kai canka ya kai dan adam ba wanda ya kai ka warware alkawari sai ya ci gaba da magiya da roƙon Allah ai rab yad'u yad'u yana ta addu'a sai Allah ya ce da shi to zaka sake ɗaukan alkawarin cewa idan na yi maka wannan alfarmar ba za ka sake roƙon wani abu na biyu ba sa? ya ce Allah na yi maka ya ba wa Allah subhanahu wa ta'ala dukkan alkawarinsa da rantsuwarsa cewa ba zai sake roƙonsa wata alfarma ba daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kusantar da shi ƙofar aljanna da ya daga kai ya ga aljanna ya ga abin da yake cikinta na alkhairi ya ga abin da yake cikinta na farin ciki sai ya shiru zuwa wani lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya yi shiru a cikinsa sannan sai ya buɗi baki ya ce ya ubangiji ka shigar da ni aljanna mana Allah subhanahu wata'ala ce ba kai muka yi alkawari da kai ba kai rantsuwa ba za ka roƙe ni wani abu ba bayan abin da zan yi maka yanzu kuma kake na in shigar da kai aljanna kai ɗan adam kai can ka babu wanda ya kai ka warware alkawari yace ya ubangiji ba zan zamo ni ne ashqa khalqika ba ni na fi kowa ya cewa a cikin halittarka ma'ana ina ganni ga ni ga aljanna amma saboda tsabar tsiya cewa in kasa shigarta ya ubangiji ya ci gaba da naci da marere cewa da magiya da roƙo har sai da Allah subhanahu wata'ala ya dariya da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa dariya sai ya ce da shi to ka shiga aljanna bayan ya shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce da shi to kai roƙi duk abin da kake so kai burin duk abin da kake so ka roƙa a lokacin dan adam ɗin nan ya dinga buri ya dinga buri yana son kaza yana son kaza har ma ta kai ubangiji yana tana masa baka roki kaza ba kuma baka ce kaza ba baka ce kaza ba har sai da burinsa duk ya kare duk wani abin da zai faɗa sai da ya gama faɗa Allah subhanahu wata'ala ya ce to na baka kwatan na baka wannan da wani abu kwatan kwacin sa lokacin da Abu Hurairah ya gama bada wannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yana zaune ata ibn yazid yake cewa abu huraira yana faɗar wannan hadisi abu sa'id al-khudri yana zaune bai ce komai ba sai da yazo wannan gaba inda Allah yake cewa laka zalika wa mithluhu ma'a na baka wannan da ka roƙa na kuma baka wani kwatankwacin sa sai abu sa'id al-khudri yace laka zalika wa asharatu amsalihi ya aba huraira ci abinda yake akwai anan na baka wannan na kuma baka wani kwatankwacin sa har sau goma abu huraira ya ce to ni dai iya abinda na ji kenan abu sa'id al-khudri ya ce to na rantse da Allah ni na ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce laka zalika wa wa asharatu amsalihi ma'a na baka wannan da ka roƙa sannan na kuma ninka maka kwatankwacin sa sau goma abu huraira ya ce to wannan shine karshen yan aljanna wato wanda shi zai shiga aljanna daga ƙarshe cikin mu'minai to ka duba ka ga irin wannan rahama ta ubangiji da irin wannan falala ta ubangiji wace irin asara ce dan adam zai yi wa kansa yayin da zai fifita duniya da dan abin da yake cikinta bai taka kara karya ba ya bar ya fifita ta akan aljanna ya fifita ta akan lahira walal akhiratu khairun wa abqa Allah subhanahu wataala ce lahira ita tafi alkhairi ita tafi wanzuwa wal akhiratu khairun laka min al ula samu lahira ta fi maka ta wannan duniya saboda haka wanda duk yi imani ya ji tsoron Allah to abu shakka sakamakon da zai samu anan autar waya annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda yake na ƙarshen yan aljanna a sakamako shine wanda za a bashi kwatankwacin wannan duniya sau goma kwatankwacin wannan duniya ba sau ɗaya ba ba sau biyu sau goma duk mallakinsa ne ya tabawa ufiya min aljannati ya sha. ya je duk inda yake so ya zauna a cikinsa duka kasansa ne rabansa ne nashi ne saboda haka dan adam in zai tuna irin rahamar da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar wa mumini a ranar gobe kiyama ta yaya za a yi fifita wannan duniya da abin da yake cikin kankani ya sadaukar da lahirarsa ya sarayar da lahirarsa ya asarar lahirarsa akan abin da zai samu na duniya wanda bai taka kara ya karya ba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa al-kafira minha ma da darajar duniya ta kai darajar fiffiken sauro a gurin Allah da darajar duniya da matsayinta ya kai matsayin fiffiken sauro a gurin Allah to da bai ba kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ya sha ba saboda haka Allah ya shimfiɗa wa kafirai duniya saboda ba komai bace a wajensa abinda yawa mumini tanadi ya fi ya fi ya fi abinda yake gani a nan duniya na ainihin kyalekyalenta da ainihin abinda ta tattara Allah subhanahu ka kinsa mana imani a mu ubangiji subhanahu wata'ala ka ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa muke ji Allah subhanahu ka tabbatar da a kan gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala ka kashe mu kan wannan addini bisa kan wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ka raya mu akan ta ranar gobe kiyama ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka mafiya ɗaukaka da sifofinka mafiya tsarki Allah subhanahu wata'ala kawo mana agaji kawo mana wato tanyinka daga abin da muke fama da shi na rashin tsaro rashin zaman lafiya a ƙasar nan Allah subhanahu wata'ala ka kawo mana taimakonka ba don halinmu ba Allah ka agaza mana ba don halinmu ba Allah ka agaza mana da lu'ufinka da rahmarka ubangiji subhanahu wata'ala ya kaɗe mana ya kaɗe wa sauran mu'mini a duk inda suke sharrin abinda suke gani na dan adam wanda ba na dan adam ba ya ubangiji subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya ubangiji ya kinsa wa shugabanninmu tsoronsa ya sa musu tsoronsa da tsoron tsayuwa gabansa sa musu tausayi da rahama cikin zukatansu mu kuma Allah ya ba mu ikon yin haƙuri da juriya kan yi musu biyayya kan duk abin da bai saba wa Allah ba Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين